Majalisar Dokokin Jihar ta Kebbi tana zargin tsohon gwamnan jihar Sa'idu Dakin Gari da almubazzaranci da aikata ba daidai ba a kwangilar ginin filin sauka da tashin jiragen sama na Ahmadu Bello da ke jihar, lamarin da kenan ya sa ta gayyace shi domin yin bahasi. To sai dai rashin halartar gwamnan ya sa majalisar a wani zaman da ta yi ta umurci kwamishinan 'yan sandan jihar da ya hannunta mata tsohon gwamnan ko ta halin kaka. Muhammadu Buhari Aleru shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar ta Kebbi. A wannan airport ta birnin Kebbi gyaran ta aka yi dama akwai airport a wurin an yi abin nata an farda tana zuwa wani matsayi wanda yake ire-iren wannan airport din an gina su a wasu jihohi misali a jihar jigawa a kuɗin da bai wuce naira biliyan goma sha biyu ba a jihar bauchi a gombe an gina irin su wanda bai wuce naira biliyan goma sha ɗaya ba amma a nan ba ginin ba ne asalin shi gaba ɗaya farɗawa ne amma wannan airport ya ci kuɗi sama da biliyan 20 da wani abu so muke ganin akwai abubuwan da ba daidai ba a ciki kuma mun yi bincike mai zurhi ya nuna mana akwai abubuwan da aka yi wanda ba daidai ba shi yasa muka kira muka so mu nemi shi tsohon gwamna domin ya zo yi mana bayani wasu na ganin cewa kamar wannan wani bita da kulli ne kuke yi ganin cewa kamar shi yana a cikin jam'iyyar adawa ta PDP alhali kuma majalisar kusan duka yan jam'iyyar APC ne eh, gaskiya mun gayyaci ma mutanen da suke yan jam'iyyar APC sun bayyana gaban kwamitoci irin wannan House of Assembly sun yi bayanin rawar suka taka akan abubuwan da gwamnati eh, ake ganin ba daidai ba don haka tunanin cewa an kira tsohon gwamna ne saboda yana wata jam'iyya daban da wadda eh, mu muke a APC wannan tunanin wasu mutane ɗaya ne na daban. To sai dai kuma tsohon gwamna Sa'idu Ɗakin Gari ya ce shi san bai sami gayyata daga majalisar dokokin ba a ta bakin tsohon mai bashi shawara akan sha'anin watsa labarai kuma sakataren jam'iyyar PDP a jihar Ibrahim Musa Argungu. Yadda ka ji cewa sun gayyace shi haka muka ji. Haka shi Sa'idu ya ji. Har yanzu ba takarda ɗaya da aka rubuta cewa ana da yadda Sa'idu ya halarta ya bayyana gaban majalisar dokokin jihar Kebbi. Ai doka cewa sai ku rubuta mashi takarda cewa kuna gaita shi. Wallahi ka je ka tambaye su babu takardar nan ko guda. Eh, eh, suna korafi ne akan ah, wasu abubuwa da suke gani kamar ba daidai ba wurin bada kwangilar ita filin jirgi na kebbi na sa ahmadu bello a birnin kebbi to wannan zarge-zargen ka san da farko da suka tashi su ɗan majalisa suka tashi suka rubuta fice su da kansu ɗan majalisa majalisar jihar kebbi majalisar eh, dokokin jihar kebbi ta rubuta fitishan aka kai ma efcc kan cewa ai da farko biliyan sha takwas suka ce suka ce an yi ƙarin wajen biliyan takwas. EFCC suka suka bincike suka kan cewa ba gaskiya cikin abin. Sai suka koma suka sake sabuwar takarda yanzu wanda suka ce wai biliyan shida ne ake zargin an yi abin nan da su. Ba wannan ne dai karo na farko da ake samun irin wannan takaddama tsakanin 'yan majalisa da tsohon gwamna ba a jihar ta Kebbi domin ko irin hakan ya faru ga wanda ɗakin gari ya gada wato tsohon gwamna Adamu Aliru. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.